Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci da tara da sittin sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron ma a kasar Ghana kuma za su iya kama mutu tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safiyar Litinin 15 ga watan Janairun shekara ta 2018. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makera da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta nan amurka ta bayyana takaicinta kan lamarin da ya faru a hawaii inda aka ba da gargaɗi bisa kuskure shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa ga dukkan alamu shirin nan na amurka da ke hana korar 'ya'yan bakin haure ya zo ƙarshe jam'iyya mai mulkin ƙasar liberia ta unity party ta kori tsohuwar shugaban ƙasar mai barin gado ellen johnson salif daga jam'iyyar To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar makiyaya ta miyar ta Allah ta yi kira da a hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina. Mu ba kungiya mace mai goyon bayan ɓoye mai laihi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Har yanzu ana ci gaba da mayar da martani game da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan ƙasashen Afirka. irin aikace-aikacen da yake yi duka yana nuna cewa wato maganin da ya faɗi wato haka yake ba wani an yi wato ai mai mugun tunani sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum ya ba ga cikakkun labaran duniyar shugabar ma'aikatan tsaron cikin gida ta nan amurka keshi nelson ta faɗa jiya lahadi cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aika gargaɗi cewa makami mai linzami na tafe zuwa hawaii amma kuma hukumomi suna aiki domin magance faruwar haka nan gaba jami'ai na ci gaba da binciken musabbabin faruwar wannan al'amarin da ya faru a ranar asabar inda mazauna jihar ta hawaii da ke can yammacin amurka suka samu gargaɗin gaggawa akan talbijin da gidan rediyo da sakonnin imel da kuma ta wayar salula akan barazanar makami da ke tafe da zai afkawa hawaii aka ce kowa ya samu mafaka da ke kusa wannan ba gargaɗi ne na gwaji ba a kwanakin baya dai hukumomi na hawaii suka sake farfado da tsohuwar karar wannan na gargadi da ake gargadin jama'a da ita wadda ake amfani da ita a lokacin da ake zaman doya da manja tsakanin amurka da rasha a sanadin barazanar makaman nukiliya na koriya ta arewa hukumomi sun dora laifin tada wannan gargaɗi ta ranar asabar ne bisa kuskuren ɗan adam shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa bisa ga dukkan alamu shirin nan na amurka da ake hana korar 'ya'yan bakin haure ya zo karshe yana mai cewar 'yan adawa na jam'iyyar democrat ne ba su da ra'ayin shirin so kawai suke sitar surutu a kansa makomar wannan shiri da ke kare bakin haure dubu ɗari takwas daga kora waɗanda iyayen suka shigo da su nan amurka tun suna ƙanana taɓa rauniya hanya ya ɗauki hankalin muhawarar siyasa a washington a makon da ya gabata wannan batu na cikin tattaunawar da ake yi tsakanin fadar white house da majalisun dokokin ƙasar akan samar da kuɗaɗen gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya don kaucewa ga daƙil ma'aikatan da ƙarfe goma sha biyu na daren juma'ar nan mai zuwa sai dai kuma yayin da ake wannan tattaunawar trump ya yi wata kalmar da ta tada hankalin duniya inda ya kwatanta kasashen haiti da el sabado da kuma kasashen afirka da tattarmuka yana tambaya mai yasa ake barin bakin haure daga waɗannan kasashen suna shigowa nan amurka ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar unity party mai mulki a ƙasar liberia ta kori tsohuwar shugaban ƙasar mai barin gado ellen johnson salif daga jam'iyyar jam'iyyar unity ta kada ƙuri'an ƙorata ce a yammacin asabar an kori ita tsohuwar shugaban ne bisa zargin ta ki taimakawa mataimakinta joseph bukai mai yi wa jam'iyyar ta takara a zaben shugaban ƙasa da aka yi a bara bokai da rike ofishin mataimakin shugaban kasa na johnson salim tsawon shekaru goma sha biyu ya sha kayi a hannun tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa george wuya johnson salif wacce ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ba ta da hurumin sake shiga takara bayan ta kammala wa'adinta na biyu wanda kundin tsarin mulkin liberia ya shata mata hukumar zaɓe ta ce wuya ya lashe kashi 61.5 cikin 100 na kurkun zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Disamba kuma ya lashe gundumomi 14 cikin 15. Shugaban kasar Philippines ya ce ba shi da ra'ayin yin tazarcen ƙara wa'adinsa na shekaru shida ko kuma ya canza dokar zaben da ƙasar za ta yi a shekara mai zuwa. Rodriguez Duterte ya faɗa a cikin wata hira da yi a wata kafar labarai ta yanar gizo ta Mind and News. cewa ba zai ɗage zaben ba kuma ba zai yi ƙarin lokacin wa'adin mulkin ba. Duterte zai kammala mulkinsa na shekarar ta wato mulkinsa a shekarar 2022. Wani canjin da shugaban yake so ya gani shine canja tsarin majalisar dattawa da kuma ta wakilai su koma zaure guda mai wato mai wakilai hamsin da za su shirya dokoki cikin gaggawa sama da akwatuna miliyan goma sha biyu na madarar yara daga ƙasar faransa ne aka hana amfani da ita a ƙasashe 83 saboda ana zaton suna ɗauke da cutar salmonella madara da ake kira a dawo da su na kamfanin lactlis picot wato sun hada ne da milomel da kuma tranis shugaban kamfanin lactalis ya tabbatar a jiya lahadi cewa an kira da dawo madaran da kamfanin ya yi daga kasashen turai da nahiyar afirka da latin america da kuma asiya bayan an gano cutar salmonella a inda ake madaran wanda wato a 'yan makonnin da suka gabata sai dai wannan lamarin bai shafi kasashen amurka da birtaniya da kuma australia ba emmanuel besnia ya faɗa wa wata jaridar mako-mako ta le journal de dimanche cewa kamfanin iyalansa da ya shahara wurin yin abincin yara zai biya duk wani iyali da zai harbu da wannan cutar diya jaridar ta ce an gano jarirai 35 sun kamu da cutar salmonella a faransa ɗaya daga ƙasar spain sannan kuma akwai yiwuwar samun wani labari a ƙasar greece salmonella cuta ne da ke haddasa zawayi mai tsanani da ciwon ciki da haraswa sai kuma rashin ruwa a jikin ɗan adam cutar na iya zama barazana ga rayuwar ɗan adam musamman ma kananan yara labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington To madalla. Ƙungiyar makiyaya ta miyar ta Allah ta gudanar da wani babban taro a birnin tarayya Abuja inda ta nana ta cewa ba ta da wata alaƙa da fitina sai dai kare muradun makiyaya. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya mai yace Allah Cattle Breeders wato Macban ta yi gagarumin taro a Abuja inda ta fitar da matsayar a hukunta duk waɗanda aka samu da hannu a fitinar da ta yi sanadiyar rasa rayuka a jihar Benue, ta raba da Adamawa. kungiyar da kinana ta cewa bata da alaka da fitina sai dai kare muradun makiyaya da kan yi kiwon shanu bisa gadon su na kaka da kakanni ta nuna damuwa da yadda akan zayyana Fulani makiyaya da ta da fitina ko ko mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. Har ma inda wasu ke kiran ayyana ƙungiyar da cewa ta 'yan ta'adda ce. Shugaban ƙungiyar Ardon Zuru Muhammadu Kiruwa ya ce kar a saurara wa duk wanda aka samu da laifi, kazalika rika zayyana masu tada fitinar da 'yan bindiga ko ma 'yan ta'adda. Kuma mu ba kungiya ba ce ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali, kuma mu ba kungiya ba ce mai goyon bayan ɓoye mai laifi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bayana wanda nake shugabanci kan shi. Kiruwa ya kara da cewa abinda kan tazara fitinar makiyaya da manoma ko mazauna ƙauyuka shine rashin biyan diyyar waɗanda aka kashe musu 'yan uwa ko shanunsu yana mai cewa an kashe makiyaya fiye da mutum 800 a tsaunin mambila da dubban shanu amma ba a hukunta kowa ba inda ya nuna wani littafi da ke dauke da hotuna a matsayin shaidar abin da ya faru shugaban kungiyar na jihar benue ubbi haruna ya kuka kan dokar hana kiwo da ya ce ta sa wasu sun ɗau doka a hannu da takurawa makiyayan yana mai nuna juyayin saɓani da aka samu tsakanin fulani da kabilar tibi da ada abokan wasa ne ba mu rike tibi da wani manufa ba yanzu haka tibaben da suke yankin nasarawa yankin taraba wanda suke gudu suna koma benin kayayyakin su a yanzu haka suna rugan filani lokacin da aka yi wancan kiras na dan nan da suka dawo filani ne suke ba su abinci buhuna kai ko irin ne ma filani suke taimaka masu to kaga yanzu kuma sun canja alkamari mon bai ramo ubbi haruna kamon ri chiamano mieti ala benin state na gomino benue ne ava tindu gende ma tindila gandese na ka kwara kaase wani gbani ase we wundu tara we yempe gen federal Ubbi Haruna kenan ke magana zaman lafiya da harshen Tibi. Wani matashi makiyayi Haya Muhammad Doso da ke garin Guma inda aka kashe mutane kwanan nan ya ce ya zama wajibi ya arce daga garin don tsira da ransa. Yana mai cewa zaman lafiya zai dawo in gwamnatin Benue ta sauya matsaya. Idan za a janye dokan nan Allah ya da gwamnatin tare da za ta sa baki a janye wannan dokan Allah ya da za a samu zaman lafiya duk abinda da ake nema a Benue State. Amma gwamnan ya ce shi san ba zai yarda janye wannan dokar ba. to in ba zai yadda a janye ba to ga zaman lafiya zai yi wuyan samuwa a wurin kenan wasu wakilan kungiyoyin fulani da suka hada da gam Allah da kautal hore sun halarci taron da ke nuna kungiyoyin na shirin fara aiki tare nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla a da nasiru adamu kaya. yayin da shugabanni da sauran al'ummar duniya ke ci gaba da mayar da martani game da kalaman batanci da shugaban amurka donald trump ya yi akan kasashen afirka da haiti abokiyar aikin migras alheri abdu ta zanta da muhammad mada tsohon shugaban al'ummar afirka a birnin new york hirar tasu ina duniya duka kowa ya yi zancen da shi shugaban kasa trump ya yi kuma idan muka duba misali kamar African Union da wadansu kasashen Afirka sun rubuto wasiku sun ba embassies Amerika da ke kasashensu kuma dukansu sun condemn wannan zancen da ya yi. Bayan haka nan kuma idan muka duba misali ambassador Amerika da ke Panama ya resign saboda zancen da shi shugaban kasa Trump ya yi. Saboda shi wani a mu na mutanen afirka da muke amurka da dama sun condemn zance saboda shi duniya duka an condemn wannan zancen da shi trump ya yi to akwai waɗansu 'yan jam'iyyar da suke bayyana cewa an yi ma bayanin nasa mummunan fahimta ne ba abin da yake nufi kenan kamar yadda ake ɗauka ba eh to ai hajiya wato iya iye shi irin aikace-aikacen da yake yi duka yana nuna cewa wato maganin da ya faɗi wato haka yake ba wani an yi wato ai mai mugun tunani domin idan muka duba misali kamar shi zancen refugees haka yawanci masu zuwa garin nan as refugees yawanci afirka suka fito wannan duka ya janye wannan akwai misali tps abinda ake cewa temporary protective status misali mutanen gini da mutanen liberia a lokacin da ebola ya tashi wato an ba mutanen waɗannan kasashe temporary protective status wannan duka ya janye saboda shi idan mutum na irin abubuwa haka shi kai irin wanga magana wato yana nuna cewa dama tunaninka kenan game da waɗannan kasashe kana birnin new york inda ake shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga ta nuna kyamar kalaman shugaba Donald Trump ya amfana. Ya shirin yake kankama ina da ina za a je zuwa ne ne shugabannin shirin kuma wani buri ake so a cimma. Eh wato shi wannan taron wato manufa biyu ne. Na farko dama gobe ana celebrating holiday na Martin Luther King. Sa'an nan na biyu shi zancen da shi Donald Trump ya yi New York City dama sun riga sun nuna ɓacin rai tun da Trump ya zama president. New York City sun nuna cewa irin hanyoyin da Trump ke bi su ba su dace da shi ba. Saboda shi da ya yi wannan zancen sai New York City dama akwai population Haiti suna nan da dama sa'an nan Africans muna nan da dama saboda shi aka hasa wannan taro a zo a bar duniya duka su sani mu mutan new york ba mu amince da wannan zance ba kuma muna za mu nuna bacin ranmu kan wannan zancen da ya yi saboda shi wato dalilin taron nan kenan gobe insha Allah. Eh wato ina da ina ne za a je ainihi a ina ne za a eh, gudanar da wannan taron? Ainihin inda za a gudanar da taro ne inda ake ce ma Times Square. Inda wato ana an ba Times Square lakabi wai da crossroads of the world. inda yawanci wato idan shekara ya kai ake drop wannan eh, eh, new year ball hmm. nan ne inda za a yi wannan taron <coughs> shi ne is one of the most popular dali da ya fi fice a birnin new york na'am times square wato nan za a yi taron insha Allah. I dey. I know say I be like for your hand. Oh, eh. like, don't let them keep To madalla abokiyar aikinmu kenan Grace Alheri Abdu ke tattaunawa da Muhammad Mada. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu ke cewa karfe goma da minti goma sha shida na dare ga wannan saƙon. Annuru, annuru, To mai gida a dawo lafiya. To ko shin mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura a kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla sai a kasance da mu a shirinmu na gobe talata da hantsi ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A watan Maris na shekarar 2014, 'yan Najeriya masu ɗan yawa sun mutu. a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baƙi ta Najeriya wato immigration. Wani al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya, musamman ma matasa, waɗanda wasunsu sun yi shekaru biyar har zuwa goma da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci, a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da dubu ɗari suka yi cirindo su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirya jarabawar mutane dubu sittin da hudu suka gayyata domin jarabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke abuja irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarabawa kamar a benin mina Fatakwal, kano da kuma lagos irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a najeriya yana haifar da 'yan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki to amma bisa sharaɗin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarinsu ba sa da shi sai dai su je su ciwo bashi ana damfarar mutane sosai musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baki ta Najeriya a shekarar 2014 shine aka yi amfani da shi wajen damfarar waɗanda za mu fara jin batunsu a yau. Sunana Yahuza Ibrahim, wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari akwai wani mutum da ake ce ma alhaji lawal yana zaune a airport junction nan abuja to muna zaune cikakken sunansa alhaji lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da alhaji lawan bagoguri muna zaune a unguwa ɗaya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce don allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam alha shi malam alha sai ya kira ni da ya kira sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe suka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a baku su waye ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujerar auditor a wurin wato tambayar da nake Eh, na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma eh, su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhaji lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan mhm. to ne ya tsaci lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa mu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu suka ce to sai a kawo idibas sai a kawo wato kudin kafin alkalami kenan advance to kudin kafin alkalami advance ni na ba da dubu ɗari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu ɗari da goma sha biyar akwai izira dauda shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kuɗinku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a ba ku kuɗinku ba muka ce to shikenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai ma shi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tun da aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba yanzu muka zo wajen alhaji lau muka ce to alhaji lau yanzu gashi muna shekara ta uku aiki bai samu ba ina alkawarin da kai mana na maido kuɗi ya ce i e, tabbas ya yi mana wannan alkawari wato wannan abu ya faru ne ma tun zamanin mulkin jonathan wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin jonathan ɗaukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan to a wannan lokacin ne wannan abin ya aku to shi alhaji lawan yanzu da muka yi mai magana ya ce lallai wannan magana akwai ta zai maido kuɗi muka tarza shi muka tarza shi yanzu akalla wajen wata shida kenan don tun farkon wannan shekara muka fara magana to ya ce mana yau ya ce mana gobe abu ya zama yaudara sai yaudarar da mu yake yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba har yanzu magana nan da muke da kai yanzu abun da na sani a kai ya gawar wasu daga cikinmu ya maida masu wasu bangare na kuɗi akwai wanda daga cikinmu ko kwabo bai ansa ba saboda haka muke nema a taimaka mana a kan wannan al'amari da ya auku tsakaninmu da shi. Wato abinda za a so a sani a shi alhaji sani ne shi ne ke ma'aikatar ilimi ko? alhaji aminu abubakar alhaji aminu abubakar ah, kuna da tabbacin ah, shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kuɗi to shi alhaji aminu abubakar muna da tabbacin ya kai masa kuɗi saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi a nan ofis aka same shi gabanmu aka lissafa abin da aka bashi ya ce i haka ne ya kawo mai saboda haka muna da tabbacin ya ba shi wannan kuɗi wato shi dai lawal bagobiri yana nan a abuja ne Lagos Gobiri yana nan a Abuja. A ka ce akwai kuɗin da ya dawo da su kamar nawa ya ba ya dawo a sauran mutane da yan kudaden su ciki. Eto eh ni dai daga ciki ya bani dubu arba'in ya ba shi Sagir abdurrahman dubu ashirin a cikin kuɗi. Shi Izira shi ne ba ya samu ko ba. Har ya zuwa yanzu magana da muke shi ko bai samu ba. yanzu jimillar kuɗi nawa ya dace dawo muku da su gaba ɗaya zan ku gamsu cewa biya ku to yanzu jimillar kuɗi ya zai dawo mana da dubu ɗari hudu abinda zai dawo da shi kenan sai dawo da naira dubu ɗari hudu to yanzu me waɗanne irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar to matakan da muka ɗauka mu dai iyaka haƙuri mun yi haƙuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu ɗauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a kwata mana mu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zumman mu taimaka wa mu to sai allah ya sa muka faɗa bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irinsu da yawa a nan cikin ƙasai amma za a yi mamaki a yi ku da kuke ganin kuna da kishin kasa ko yanzu kun taba jin labarin ana sai da aiki har a ba da kuɗi eh, da na aikin gwamnati to mu dai ko ba mu taɓa ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a najeriya da ta da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci 'yan cin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nike fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe a bisa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a najeriya musamman ma a hukumar kwastam da kuma wannan da aka ji za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya to madalla kafin muka yi karshen shirin gaba ya dawo mana takaitattun labaran duniya shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta nan amurka kirsten nelson ta faɗa jiya lahadi cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aika gargaɗi cewa makamai masu linzami na tafe zuwa hawaii amma hukumomi suna aiki don magance faruwar haka nan gaba jami'ai na ci gaba da binciken musabbabin faruwar wannan al'amarin da ya faru a ranar asabar inda mazaunan jihar ta hawaii da ke can yammacin amurka suka samu gargaɗin gaggawa a kan talbijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma ta wayar salula a kan barazanar makami mai linzami da ke tafe da zai afka wa hawaii aka ce kowa ya samu mafaka da ke kusa wannan ba gargaɗi ne na gwaji ba shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa bisa ga dukkan alamu shirin nan na amurka da ke hana kore 'ya'yan bakin haure da suka ya zo ƙarshe yana cewar 'yan adawa na jam'iyyar democrat ne ba su ra'ayin shirin so kawai ne suke sai ta surutai a kansa makomar wannan shirin da ke kare bakin haure 800 daga kura wanda iyayensu suka shigo da su a nan amurka tun suna ƙanana ta barauniyar hanya ya ɗauke hankali a muhawarar siyasa a washington a makon da ya gabata To madalla masu raro ana a ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji kiraye kirayen da masana tsaro suka yi gwamnati da hukumomin tsaro a Najeriya da a tabbatar da an tantance mutanen da suka dawo daga ƙasar Libya don kaucewa shigowar 'yan ta'adda. haka kuma za ku ji zaman lafiya da harkokin kasuwanci sun fara dawo a wasu garuruwan bakin iyakar kamar da najeriya sai a biyo mu cikin shirin hantsi za ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na Hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba yakubu makiyar da ya ta na gabatar da shirin da kuma cuba hiro dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum